العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yi muguwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <clears throat> kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan فالبخاري ومسلم تالي فضيلة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمهم الله تبارك وتعالى فيوضى متقبا أدرس منتقص حديثنا أربعين دشدا أبابي نتلاتين دبيو babin da malan yake cewa babu bayani kufri man kala mutirna bin nau babin da zai yi bayani dangane da kafircin wanda ya ce an mana ruwa saboda tauraro kaza bi ya ta'allaka ƙarfin ruwa da albarkan samun ruwa bisa bayyanan wannan tauraro da yake bayyana a sararin samaniya ba ya mai da al'amari zuwa ga Allah ba kuma mai yadda ki a ƙarƙashin ikon Allah ba hadisi na arba'in da shida hadisu zai da bin khalidin al-juhani radiyallahu anhu qala sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salata subhi bil على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فبذلك فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب wa amma man mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab wala hadisi an karbo ne daga zaid bin khalid al-juhani Allah ki kare yadda da shi yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mazaunin birnin Madina da malaman tarihi sun ce yana daga cikin sahabban da suka mutu a birnin madina radiyallahu anhu qala yati sallalana rasulullah sallallahu alayhi wa wa sallam annabi yayi mana salla Wata rana, salata subuhi, sallan asbab A wurin da ake kiransa hudaybiyya fi da makkah shekaran da annabi ya je yana son ya je dawafi ga ɗakin kaba kamar yadda ya yi mafarki yana dawafi ga ɗakin kaba da ke da sahabbai saboda haka da ya faɗa masu ya ce su shirya lokacin da suka kama hanya suka je kafirai su kuma suka ce a tattau ba za su shiga birnin makka ba annabi ya bar birnin madina oredi ya je dab da makka domin hudaibiyya tana kusa da makka ne saboda haka annabi ya yi tafiya ya kai na kilomita ɗari hudu da wani abu amma mutanen suka ce ba su yadda annabi ya shiga ainihin makka ba to shi ne aka yi sulhul hudaybiya duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yana karantar da al'umma ba wai lalle sai yana birnin Madina ne inda yake zaune zai rinka karantar da al'umma ba kamar yadda yake ayoyin Qur'ani suna sauka ma annabi a ko'ina sawa'un yana birnin madina ko kuma lokacin da ya kai ziyara birnin makka ko kuma ya tafi wani yaƙi ko yana dawowa idan Allah ta'ala ya ƙaddara aya za ta sauka ayan Kur'ani za ta sauka ko tura masu kutum za ta sauka saboda haka duk inda annabi yake yana karantarwa don haka da ya sallan asuba a wannan fili na hudaibiyya ala isri sama'in kanat min al a bisa alama na ainihin sama burbushi na sama wanda ya faru da daddare ko ba fassara maka ba za ka gane cewa wato ruwan sama da aka yi da daddare kusan an jibga ruwa mai yawa a cikin dare annabi ya fito da asuba ya jagoranci mutane sallah falan man sarrafa lokacin da ya idar da sallah Aqbala ala nasi sai ya fiskanci mutane faƙala sai ya ce hal tadruna ma za ƙala rabbukum shin kun san abin da ku ya faɗa a cikin daren nan Kalu suka ce allahu wa rasuluhu alam allah da manzonta so suka fi sani tunda allah ta'ala ya sanar da manzon allah da kun ga wannan al'amari ba gaibi ba ne tunda allah ya faɗa wa manzon allah qala shine manzo Allah yace Allah ta'ala yace asbaha min ibadi lalle a cikin bayina akwai wanda ya wayi gari mu'minun bi akwai wanda ya imani da ni wa kafir akwai wanda ya kafirce da ni fa amma man qala amma duk wanda ya bude baki yace mutirna bi fadlillahi wa rahmati amma na ruwa saboda falalan Allah da rahaman Allah da ikon Allah fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wannan yayi imani da ni kuma ya kafirce ruwa sabanin zamanin jahiliya da suke ce saboda tauraruwa kaza ta bayyana saboda haka shi yasa bayyananta ta zo da ruwa idan bata bayyana ba tana rike da ruwa kun ga wannan an gwada tauraruwan tana da iko kenan saboda haka duk wanda ya imani da wannan kaga ya kafirta amma dai an fara bayanin mai imani da Allah ta'ala wanda zai ce Allah ya yi ruwa saboda falalanta da kuma rahmanta wa amma man kala amma duk wanda ya ce motar na nau'i kaza wa kaza an mana ruwa saboda yanayin tauraro kaza da kaza fazalika kafirun bi Allah ta'ala yace wannan shi ya kafirce da ni wa mu'minun bil kawkab kuma yayi imani da tauraruwa saboda haka wannan hadisi a fili yake sai dai malamai suna bayanin cewa wanda ce wata ruwa to bai fada cikin wannan ba kun batun wata ruwa da ba eh saboda abu ya zagaya amma in ya rataya a cikin watan wato idan ogas ya kama ogas ɗin zai zo mana da ruwa mai yawa ba ikon Allah ba to wannan hadari ne ina fatan gane wannan shine kafirci amma saboda yanayi mutane suna duba yanayi to wannan ba matsala bane eh, kuma mafiya yawa za a ga watanni kaza an fi ruwa saboda yanayin ya juya to idan da Allah ta'ala ya ga dama ya kawo ɗan jinkiri sai ga an samu jinkiri lokacin da ake tsammanin za a samu ruwa mai yawa sai gaba za a samu ba yanzu musamman ruwan bana da aka yi ina jin har cikin watan oktoba ne kowane wata ne ya wuce ha kawai sai ga ruwa ya zo ya sauko eh november watan november ma yi ruwa ko ai ba wanda yake tsammanin za a yi ruwa watan november eh saboda ruwan ma da aka yi watan november waɗansu ya bata musu su waɗansu ya bata musu amfaninsu kaman a yanzu ne aka yi ruwa to kaga duk dawan da take gona inda tana kan san sankace ta faɗi a ƙasa to za ta tsira tana kwana biyu za ta tsira ta lalace kenan saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya riga ya tsara lokacin da ruwa yake sauka da lokacin da sanyi yake zuwa da lokacin da yake tsananin zafin rana da lokacin abu kaza girbe da lokacin shuka da sauran al'amura makamantan waɗanda saboda haka suna tafiya ne da ikon Allah ba wai da ikon waɗannan watanni ba da wani hadisi ya tabbatar mana da kafircin wanda ya rataye iko a jikin taurari ko ya ratayi iko a jikin wani abu koma bayan Allah akan kowane irin al'amari ne don Allah ta'ala ne mai cikakken iko kuma Allah ne mai fawa akan kowane irin al'amari saboda haka wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam bukhari ya ruwaito hadithin fi kitab al-adhan ainihin babi ko kuma littafi na kiran sallah saboda ki haka ibada babu kitabul adhan littafi na kiran salla, babu ainihin babin yastaqbilu al-imamu nasa sallama babin da yake karantar da cewa liman zai kalli mutane idan ya yi sallama wasan ka'ida kenan ya sa kun ga imamul bukari ya ɗauki hadisin ya jefa kyau wani waje daban saboda idan liman ya yi sallama daga sallah to zai juyo ya kalli mutane bayan ya yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan sai juya yana Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibada aw Allahumma qini azabaka yawma tajma'u ibada sannan sai jiyo ya kalli mutane amma sauran ma mu kowa yana zaune a inda ya sallah sai dai mutum ya mutu ya ji za a fasa masa a karkare ko an takura ki to wannan yana iya gyara zama amma abinda ake son aka yi da sallah mutane su zauna a inda suke sai sun gama ambaton Allah da azkar da addu'o'in da za su yi bi ma'ana du'a ibada sannan in suka gama tunda ba wani dadewa za a yi ba sai su taki mai gaba daya ko kuma su tashi sai nafila amma liman ana sallama zai juyo ya fiskanci mutane saboda me saboda wannan hadisi imamul bukhari yana so ya gwada mana cewa da annabi ya sallan asuba a hudaybiya ya juyo ya fiskanci mutane sannan ya faɗi wannan jawabi kuma juyo wanda ya fiskanci mutane wannan shi ne ya sa maganarsa take yin tasiri ko maganarsa ta yi tasiri masu kiyayewa suka kiyaye ko masu haddacewa suka haddace kuma lalle wannan hadisi yana karantar da mu maganan imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma maganan kafirce ma Allah idan an ɗauki ikon Allah an ba da wani sai babu dalil ala anna hubbal ansari min imani sai babin kuma da zai mana bayani cewa lallai son mutanen madina yana daga cikin imani duk wanda yake jin haukin mutanen madina yake zagin mutanen madina yake kushe mutanen madina to bai da imani wannan yanke saboda hadisan da za mu karanta hadisi na farko wato hadisi na arba'in da bakwai hadisu ana fin radiyallahu an alin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwala ayatul munafiki ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaki bugdul ansari wala hadisi an karɓo ne daga ana tsammali yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya tarbiyyantu a hannun annabi kuma ya haddace hadisai da yawa daga manzon Allah alibantar ɗin kasancewarsa ɗan gidan manzon Allah kenan Anas ɗan Malik mutumin Madina radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي النبي ayatul آية alama ta إيمان حب الأنصار son mutanen madina wa ayatul nifaƙi, alama ta munafiqi bugdul ansari in mutanen madina to me sa aka ambace su al saboda taimakon addinin Allah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan waɗanda suka tattaro bayan Allah kuma suka taimaka ma bayan Allah waɗanda suka tattaro imani da addinin Allah kuma suka taimaka ma imani da addinin Allah Allah ta'ala ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqan lalle waɗannan wato muminai ne na gaskiya ko ula'ika ba don auliya'u ba waɗannan wato su masoya saki ne sun taimaki addinin Allah sun taimaki imani sun taimaki addinin musulunci sun taimaki manzon Allah sun taimaki sahabban manzon Allah kamar yadda Allah ta'ala yake ce wallazina tabawwa'u dara wal imana min qabli yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashu shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk waɗannan mutanen Madina ne kuma abinda suka yi a wancan lokaci gagarumin abu ne wanda ba taba tsammanin wata halitta za ta yi haka ba sai gashi sun yi kuma Allah ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani yasa duk wanda ya kaunace su to yana da imani duk wanda yake waɗannan bayan Allah to lalle baya da imani munafiki ne da wannan ne malamai suke cewa duk wanda yake taimakon addinin Allah idan an kaunace shi alaman imani ne duk wanda yake taimakon addinin Allah idan an yi giyayya da shi alaman munafiki ne wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin fi kitabil iman kunga ya kawo wannan ababin imani babu alamatul iman hubbul ansari yace babi alaman imani ne son mutanen madina kuma kaga aka fi ne alama ne na kafirci kin mutanen madina ina fata an gane na to amma ɗaya hadisin wanda ya kama da wannan Imamul al-bukhari sai fetta shi a wani waje daban ga hadisin nan حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبقدهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله وانا حديثي عن كرقوني لقى البراء بن عازب رضي الله عنه كما متم المدينة sai dai wasu tuzgira yau badr badirin. Eh, yana daga cikin samarin sahabbai a ranar yakin badar yaro ne saurayi ne wanda bai yi kwari ba Ya sa annabi ya ce ba zai je yakin badar ba sai da aka zo yakin uhud sai annabi ya ce to bismillah saboda haka mutumin madina ne amma fa wato ya yi kokari wajen taimakon addinin Allah dama amfanin samartaka kenan eh kaga in kai niga ne ka tuba to nigancin da kake yin nan sai ka dawo da shi cikin addini yadda za ka kawo ci gaba ma addini amma babu girman kai babu takama babu kazanta babu jahilci saboda duk niga ya hala waɗannan abubuwa guda hudu ko ba haka ba ne Allah ya kyauta البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله annabi ya ce al'ansaru mutanen madina la yuhibbuhum illa mumin ba wanda yake son su sai mumine wala yubgiduhum illa munafiq ba wanda yake kin su sai munafiki faman ahabbahum duk wanda ya kaunace su ahabbahu Allah Allah zai kaunace shi wa man abgadahu duk wanda ya ƙi su abgadahu Allah Allah zai kishi shi kaga wannan balo-balo a fili yake Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari fi kitab manaqib al-ansar kun ga wannan hadisi sai ya sanya ki a littafin bangaren bayanin darajojin mutanen Madina don ba kananan mutane ba ne darajojin mutanen madina a babin hubbul ansari son mutanen madina alama ce ta imani kuma ƙaunan Allah ce kin mutanen madina alama ce ta munafinci sannan kuma ƙiyayya da Allah ne Allah ya sauwake Na sai hadisi na gaba ko babi na gaba باب بيان نقصان الإيمان بنقف الطاعات باب دزي بياني دنكني دتوين إيماني دعينهن قصى نع الطاعات ينقع الله سبحانه وتعالى to akwai wani bangare idan mutum yana da imani yana sabon Allah imaninsa ruguwa yake idan mutum yana da imani yana yawan bautan Allah sai ya kasance yana baya-baya to fa imanin sa ruguwa yake shi yasa tun farko ake son mutum ya dauki aikin da zai iya inna Allah la yamallu hatta tamallu ahabbul a'mali ila Allah yatwamuha wa in qalla Allah wato ya fi son aikin da aka jima ana yi komai karancin sa yasa an ka saba kana bada sadakan naira 20 20 daman daidai gwargwadon ka kenan to ka ba da akirin akirin din kar wata rana ka ce bari yi kundin bala wato in ƙara ka koma ɗari biyar biyar to in kuɗi kuma ya yi abin nan wahala ba aka samu scarcity na currency to ya za ka yi ko damuwa sun maka yawa eh ya za ka yi kaga za ka yi riba kowane dare kana tashi kana sallan wuturi raka a biyar kana yi biyar biyar sai ka dawo kana yin uku uku sai ka dawo kana ɗaya ɗaya duk da kasancewa aikin ibada ne mutum yake yi ya dawo baya to imanin ba ya yi amma abin da ya fi muni shine ya kasance kana imani kana da imani kuma kana aikata aikin sabo wannan ya fi muni kwarai da gaske yasa idan mutum zai ɗauki aiki ya ɗauki abin da zai iya eh idan za ka ƙara daga naira ashirin ya koma naira ɗari biyar to ka duba ka gani za ka ɗauki lokaci kana haka ba tare da matsala ba to sai ka tura gaba in ka gaba za ka iya ba ka tsaya daidai inda ke kullum ɗin ka ɗauka ka bayar ya fi a kan ka ƙara ka je ka sare gaba ɗaya sai dai kuma matakiya muka ce kundumbala wani lokaci dole a samu mutum zai ɗanyi kundumbala haka saboda in ka je lahira ana tambayan ka wani gagarumin aiki ka yi wanda har kake tsammanin aljanna mai za ka ce malaha wani gagarumin aiki ne ka yi ka taɓa samun naira miliyan ɗaya su kutum ka rufe idonka ka ce ya Allah ga miliyan ɗaya wa masallaci fi sabilillahi kuma ka bayar ma ba a sani ba ka dawo kawai ka tattara ka tsaya hannu rabbana misali makenan ai dole a samu wani babban aiki wanda za ka yi kundin bala ba ganin ga abubuwan da sahabbai suka yi to a cikin abubuwan da sahabbai suka yi kai ka taɓa yin kaman wanne kaman wanne ka taɓa yi lokacin da aka baka tutinka bayan ka yi ritaya a dunkule ka ba da rabi fi sabilillahi a gina masallacin ƙauyenku ko a gyara masallaci a ƙauyenku dattijo ritayire da sake nazari a yanar kun kalle ki ba da ke. Eh, wato dole a samu wani gagarumin abu yasa za ka iya kundin bala wata ranar ka samu wani abu sai ka ce bari kawai in bayar yau ka buga imanin ka kenan saboda za ka rike wannan kuma koma baka rike ba mala'iku suna rubutawa yana nan rubuce wajen Allah subhanahu wata'ala wanda ran takin alkiyama ana ganin ka mala'iku za su ce a'a wannan kine wanda ya taba kundun bala sau daya a baki waje ya wuce wani mala'ika yana ce a'a akwai burbudin wani a ce a'a burbudin nan a bar shi kawai ya wuce ka ka samu sauki eh, ba ka zauna kana ta kabbara wajen karatu ba ya kamata bayan an yi kabbara a tsabbaka Allah ya samu dace saboda haka bayanu nuqsanil imani za a mana bayani na ainihin tawayen imani bi naqsi ta'ati da naqasan kyawawan ayyuka ta'a wa Allah hadisi na 49 hadisu abi sayyidin al-khudri رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أدها أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا وإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللأنا وتكفرن الأخيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أصحب للب الرجل الهادم من إهداكن قلنا وما نقصان ديننا وأقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا هادت لم تصل ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها وانا حديثي عن كربوني لقابو سيد الخدري الله كقاري الجارشي أبو سيد الخدري شيني سعد بن مالك kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa a birnin Kufa saboda bayan manzo Allah ba su zauna a birnin Madina ba saboda ba za su iya zama a birnin Madina babu manzon Allah ba eh, saboda kuma waɗansu assignment da aka ɗora masa to ya Allah tabaraka wata'ala ya zaunar da shi a birnin Kufa kuma a Kufa Allah ya masa rasuwa radiyallahu an qala kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam wata rana annabi ya fita fi adahan a sallan idin lahiya aw fitrin ko a sallan idin azumi ilal musalla zuwa ga masallacin idi shi yasa ka ce ba a sallan idi na azumi ko na lahiya a cikin masallacin juma'a ba inda ake sallan juma'a nan ake sallan idi ba da bambanci al musalla wurin da ba rufe ba a fili yake in kaga an yi sallan juma'a wato an yi sallan idi a masallacin juma'a to lalura ce kamar manya-manyan birane ba inda za su je kama da za su samu wani fili wanda yake Abu buɗe fallau to a je filin ya fi a yi shi a fili ba tare da an shiga cikin gini ba sai dai akwai ruwa in akwai ruwa ko akwai tsananin rana to wannan za a iya shiga masallaci Ke sama ma wani lokaci ake son sallan gidi a yi da wuri eh, a yi da wuri domin saboda mutane su dawo gida tunda da hantsi aka ce ayi ba wai sai rana ta yi zafi ba ga wani hadisi na Abu Sa'id al-Khudri Allah ki kare yadda da shi yana bayanin cewa sallan idin azumi ko na lahiya manzon Allah ya fita zuwa filin idi inda ya salla bayan an yi salla man ra'alan nisa sai ya je ta wajen mata da ya je zai wuce wajen mata kala sai ya ce ya nisa ya ce ya ku taron mata ta ku yi sadaka ko ba da sadaka kamar yadda muka yi bayani a jiya ko shekaran jiya muka ce sadaka maganin bala'i ne eh, idan mutum yana sadaka to Allah tabaraka ta'ala zai raba ki da bala'i sadakan nan ko ba sai ka bayar mai yawa ba sai dai kana da ki mai yawa to ka bada mai yawa idan ka bada dan kadan Allah tabaraka wa ta'ala ya sani saboda ki ya azurta ka kuma in ya ga dama in ka yi rowa shi zai tsiyata ka sannan idan baka da shi da yawa to ka ba da daidai abinda za ka iya bayarwa fi du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha tunda shari'a ta riga ta yi bayani abinda yafi karfin ka ba ce ka debo shi ba ka tsaya daidai matsayinka kun san ko a yanzu abin da yake damin mutane yake sanya su stress yake sanya su cikin damuwa shine suna ɗaukan abin da yafi karfin su kowa yana son ya ci abinci mai kyau ya zauna gida mai kyau ya hau mota mai kyau sannan ya yi komi mai kyau ya samu ainihin kuɗi ya tara alhalin Allah Ta baraka tabaraka ta'ala bai kaddara maka ba wahala zaka sha ka tsaya a matsayinka kana ma'aikaci albashinka bai wuce dubu arba'in ko hamsin ba amma kana da mata a ainihin rafin albasa kana da ɗaya a guru ka je ka ajiye ta kana da ɗaya a rafin makaranta kana da ɗaya a dungal kana da ɗaya a yi zama domin albashi dubu arba'in ko dubu hamsin kuma waɗannan ɗaiɗaikun nan da ya ajiye su daban-daban in ka bincika sai ka samu zaurawa ne wayayyu suna da taron yayaye da yawa wanda ba zai iya ɗaukar nauyinsu ba ainihin matan samma da yayansa ya gagara ɗaukar nauyinsu sannan kuma wani ya masa tayin wata tsohuwar mota ya saya a dinga cirewa albashinsa wallahi ina zai kai labari mutum ya ɗauki ƙarya kawai wanda wani inda za ka je ƙauyensu ka ziyarci ɗakin uwarsa za ka ga ɗakin uwarsa in ana ruwa ɗakin yoyo ke yi amma ya zo ya tara mata daban-daban a cikin gari sai ƙarya yake yana sa kyaddan ƙarya alhali ya bar ɗakin uwarsa na yoyo ko ya bar ubansa ya lankwasa saboda tsaban yunwa da talauci yana neman taimakonsa amma ba ya taimaka masa musamman ma'aikata ku ji tsoron Allah a ji tsoron Allah Allah ya sauwake na'am maza Allah ya ce ya masharan nisa'i ya ku taron mata ta sadaka ku yi sadaka fa inni uritukunna attara ahalin nari annabi ya ce an gwada min mafiya yawan ku Ku ne mafiya yawan yan gidan wuta wannan definitely haka yake mafiya yawan yan wuta mata ne saboda sun fi halaka faƙulna sai matan suka ce wa bima ya rasulallah saboda mai ya manzon Allah eh, haka ne ko ko akwai ƙari eh, Wannan ruwa ya ke kenan akwai ruwayoyi daban-daban faƙulna wa bima ya rasulallah suka ce saboda mai ya manzon Allah ƙala nan take sai annabi ya ce tukfirna la'na kuna yawan zage-zage da ƙananan maganganu wata takfurnal ashira kuna butulci wa mazajenku eh, da gunaguni da maganganu a ɓoye da rashin haƙuri sai maza Allah ya ƙara da cewa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa ya ce ni ban taɓa ganin masu naƙasan addini da hankali kamanku ba yace kuna da ƙasa wajen addini kuna da ƙasa wajen hankali azhabu li lubbi ar-rajul al-hazim min sai dai kuma wani abin mamaki suna da ƙasan hankali suna da ƙasan addini amma wani lokaci sai ga mutum mai hankali mai natsuwa mai basira kuma sun tafi da shi ko ba haka bane liman wani lokaci duk ƙarfin halinka da ƙoƙarinka wato mata yan suna so su gama da kai za su gama da kai duk mutumin da aka ce murɗaɗɗe ne wani lokaci matarsa tana tankwasa shi an yi shugaban ƙasa murɗaɗɗe wani lokacin ana son wani abu sai a bi wajen matarsa in aka ba ta fayil waki gari zai ta fito gaki ya sa hannu to ina murɗiyan ina murɗewan ai babu saboda haka ga kide, annabi ya ambata suna da tawaya na ainihin hankali to amma kuma tana so ta kalmaso ka to ta san yadda za ta yi ta kalmaso ka sai za lokaci yana ba da labari sai wata ta je wajen wani tana so ta je wajen boka ne ya taimaka mata da maganin da za ta mallaki mijinta ita ta ɗauka boka ne a shi ko ba boka ba ne eh. zan ana samun haka wani lokaci ya kawai fasai ga wata mata ta zo wai Allah malam na zo a taimaka min da maganin kaza to ni a tibbin nabawi ma ban san komai ba bai saboda wani lokaci a tibbin nabawi kamar yadda yake fala magunguna na ko da yake ba tibbin nabawi ne yake fala da hausa ba ko mai yake fala ne eh magungunan musulunci eh islamic medicine magungunan musulunci ai magungunan musulunci da yake wani abin hasake ne babu tabbaci a cikin alkur'ani ko a cikin hadisin manzon Allah saboda haka in ka dauko a tibbun nabawi kima a tibbun nabawi akwai abin da suka inganta manzon Allah ya faɗa akwai abin da wato ba su inganta manzon Allah ya faɗa ba tun da wani lokaci magani mujarrab ne jarraba shi ake yi to sai ga mata suna zuwa suna ce da Allah suna da matsalan kaza a taimaka musu mu ba masu ba da magungunan gargajiya ba ne mu abinda Allah ta'ala ya ɗora mana shine a gyara halin da ya tankware a saita mutum bisa ayyukan ibadansa amma abinda ya kafi lafiya to sai dai in lafiyan imani ne da ainihin na zukata da na ayyuka shine wannan za a iya zuwa wajen mai yiwa mun sani amma abin da ya kafi lafiya na gangan jiki wannan kan aje inda waɗanda suka sani tunda alima human alima wa jahila human jahila wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba to amma kun san mata wani lokaci a kidime suke eh wata ma za ta zo ta ce ni da kai nake so mu yi magana a'a ki faɗa wa mata a'a da kai nake so mu yi magana mijina ne ya tankware mun saboda haka ta iyaye zan yi kawo kansa ni ko nawa zan bayar don baka yi hankali ba kana malamin izala za ka zama malamin menene za ka zama malamin zubbu Allah ya sauwake to an ce wannan da ta zo sai ya ce to barin baki magani maganin da nake so zan baki ne ki je ki kamo ko kura ne ko zaki ne da ranta ta je ta lallaba ta lallaba ta kawo masa ta ce gashi da rai ta ce a ah, ai duk rikicin mijinki bai kai na kura ko na zaki ba duk mijinki bai kai na kura ko na zaki ba ya aka yi ta ce ai lallabawa ne ta yi a hankali ya ce to mijinki ma lallaba ki zaki saboda fa mai gida mai gida ne lokacin da ka shiga gidanka ka tsaya tsar in kana magana to kamata ya kowa ya yi shuru eh! na'am saboda haka ما رأيت من ناقصات أقل ودين أصحب للب الرجل الهادم من إهداكن maza Allah ya ce ban taba ganin masu ainihin tawaya na hankali da addini ba kuma wanda suke tafiya da kwakwalwan namiji mai kokari kaga mutum gashi da kokari da matsayinsa amma mata sai su sharɗe ki wani lokaci min ihda kunna daga ɗayanku shine kulna sai matan suka ce wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya rasulullah suka ce ta ina ne addinin mu ya samu tawaya ta ina ne hankalin mu ya samu tawaya ya manzon Allah kala shine annabi yace alaysa shahadatul mar'a shin shaidan mace mitla nisfi shahadatin rajul ba rabin shaidan namiji ba ne Allah tabaraka wa ta'ala ya fada a cikin alkur'ani wa tashidu ne? min rijalikum fa illam yakuna rajulaini sai a samu me namiji guda daya da mata nawa guda biyu saboda haka mata guda biyu suna daidai da namiji guda daya wannan shi yake gwada cewa da su cikakke ne kamar namiji da za a ce a samu namiji guda ɗaya mace guda ɗaya kuma Allah ta'ala ya faɗi dalilin da ya sa ya ce a samu mata guda biyu a hakan ma fa sai an samu masu nasuwa saboda idan ɗayan ta manta ɗayan ta yi mata mai ta tunatar da ita wata za ta ce ni na manta ya aka yi ta ce haba wance ranar kaza da aka yi kaza to na tuna har aka yi kaza to shi ne abin da ake magana eh. amma shi namiji in ya riga ya tura ya kai wasu shekaru ko ya samu wani problem duk tunatar da shi da aka yi zai wahala ya tuna wannan illar shekaru kenan ko kuma illar rashin lafiya sai eh, saboda in ka zo kana ta tattarawa tunawan sai ga yana shi wahala in ba ya ga waɗansu abubuwa na zahiri ba shine zai shi ya tuna saboda haka shaidan mata guda biyu daidai yake da kai da namiji guda ɗaya mace guda ɗaya tana rabin namiji ne kulna bala suka ce haka ne ya manzon Allah kala sai annabi ya kara da cewa fa zalika min nuqsani aqliha wannan kine tawayan hankalin mace kuma wajen shugabanci na gaba ɗaya ba a ba da mace sai dai a ba ta wani bangare amma shugabanci na gaba ɗaya a ce duk mazaje suna ta ba a haka daga tsarin musulunci kenan ba tsarin siyasan yanzu da ainihin tsarin zamananci da boko ba na wannan kenan alaita iza hada sai kuma annabi ya ce kin idan mace ta yi jinin al'ada lokacin da take haila lamtu salli wa lamta so ba za ta yi salla ba ba ta salla ba ta azumi ba haka ba ne ƙulna bala suka ce haka ne ya manzon Allah qala fa zalika min nuqsan yace wannan tawayan addinin ta ne ba yadda za ya ce mutumin da yake sallah a koyaushe kowace rana zai yi salloli guda biyar kai namiji baka haila balle ya ce ka bar sallah baka haihuwa balle ya ce jinin biki ya kama ka in ma rakin lafiya ne matukan kana da hankali zaka yi sallah haka koyaushe kana sallah amma ita idan tana haila in ta yi sallah ba ta yi aikin banza ne kuma lokacin da mace take jinin al'ada za ka samu da wani jin haushi da wani citti zabaki da wani ainihin babbo tsarewa da waɗansu abubuwa makamantan wannan kai ga shi kana aikin ibada ita ba ba ta ibada to kai an ɗora maka a guri eh, in tana wani citti zabaki ka ce mata me yasa ke citti zabakin nan nama kike so ko kifi haka ke yi nama kike so ko kifi idan wani lokaci ta zo ta ta abincin nan ba za ta iya ci ba to mai kike so kwai kike so da dankalin turawa da ce a ah, wannan yana murta mata ciki to mai kike so kina son ainihin fake milk ne ko three crown ko luna na wannan hadisi da makaranta na abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu ɗaya ne daga cikin ruwayoyi mabambanta kuma waɗanda suke magana a kan wannan al'amari abu na farko wannan yana gwada cewa idan aikin ɗa'a ya ragu saboda wani dalili to imani raguwa yake yi sai dai kuma idan kana da uzuri mai karfi a wajen Allah Allah zai baka lada ya za ka ce mutum ya dage komai ƙarancin aiki ya ringa yi lokacin da bai da lafiya ba zai iya yi ba ko shekaru sun masa yawa ba zai iya yi ba ko ya yi tafiya bai samu daman yi ba ko wani shagali ya zo ya matsa shi bai samu ya takura shi bai samu daman yi ba to Allah ta'ala zai rubuta masa lada tamkar yayi to kun ga mutum zai samu garaɓasa da yawa shi yasa ana shiga aljanna ne saboda falalan Allah ba wai saboda tsaban kokarin mutum ba saboda falalan Allah to Allah ya kara mana falala wannan hadisi da makaranta ya tabbatar mana da unwanin da aka kawo a sama akhrajahu al-bukhari kuma imam bukhari ya fitar da wannan hadisi fi kitabil hay a ainihin babin haila babu tarkil haid sawm cewa mai haila ba za ta yi azumi ba kamar yadda yake ba za ta yi sallah ba ba za ta biya sallah ba amma za ta biya azumi wannan ita ce ka'ida kuma wannan hadisi a dunkule yana gwadawa mata cewa duk yadda suka yi suna karkashin maza ba yadda za a yi su samu ainihin matsayi su samu ɗaukaka su zo su wuce mazaje ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ta'ala ya riga ya hukunta tun fil azal a rijalu qawwamuna 'ala nisa Allah ya fifita mazaje akan mata saboda haka duk mayan da ake yi ana neman wato ainihin kalloba wato kallabi ko kallabobi su kasance sun bata wato a cikin ainihin rawunna ko kuma rawani ya bata a cikin kallabobi duk wannan ana faɗa ne ana bata lokaci amma Allah ya riga ya hukunta al'amarinsa kuma ya zayyana ki a haka in aka ce za a kauce to matsala za a samu saboda haka a basu yadda suke jefi jefi jefi jefi nan sannan kuma akwai aikin da ya kamata ce mata su fi ba da muhimmanci a kansa yadda za su rike aikin yadda ya kamata fiye da maza sun ga wajen tausayi ne aikin asibiti aikin jinkayi aikin waɗansu abubuwa mata ya kamata a sa saboda sun fi tausayawa ko a zamanin annabi don aka tafi yaki waɗanda suke kulawa da mutanen da aka yi musu raunuka mata ne ba maza ba mata ne ba maza ba su suke kula da marasa lafiya idan mutum ya zo ana jan kafansa yana wayo wayo to in mace ce za ta ja a hankali tana ce yi hakuri yi hakuri a hankali yana wayo wayo amma wani sabon nas ne kana wayo wayo jan kafan ma zai da Allah ce ka miƙe kafa ya kace ba namiji ba za Allah ka miƙe kafa to ka gani saboda haka akwai eh saboda su suna da ainihin su mata suna da tausayi za su rinka bin abu a hankali yanzu kana ji da za a ce ita matan idan ta haihu ka in ta haihu kai ne mai jego ai wata rana marin yaron za ka yi jinjirin ba ko kwale za ka yi don kai ba za ka yi hakuri da waɗansu abubuwa ba eh, kai abin da aka ce maka ka je ka nemo abin masarufi ka nemo musu abinci ka nemo musu abin magani wanda za su yi amfani da shi ba tare da rashin lafiya ba ba tare da yunwa ba ba tare da tarasa nono ba ba tare da kaskanci ko wulakanci ba amma ita za ta shayar maka da yaro har zuwa yaushe ina hunna haulai ne kamilai ne liman arada an yutimma rada'a Allah ya taimake mu wannan kenan sai babi na gaba babu bayani wani lokaci haka nake karantawa wani lokaci kuma naka ce babu bayanu kaunil imani nakan ce bayanu ko bayani in ka ce babu bayani mudafin wa mudafin ilai babun bayanu babun din mu mun yanke shi kenan babi haza babun bayanu kaza kaza ya zama badal dinsa babu bayanu ko bayani kaunin imani billahi ta'ala abdalul a'mali babin da zai mana bayanin kasancewan imani da Allah to ya fi kowane aiki falala imani da Allah ya tauhidi kenan in ka ɗauko rukunar tauhidi ka kaf gaba ɗaya, akwai imani da Allah sai me eh imani da mala'ikun Allah da manzannin Allah da littafan Allah da kaddara mai kyau ko maras kyau da imani da ranar karshe waɗannan su ne guda shida amma wane ne kwaloluwa imani da Allah in ka yadda da Allah za ka yadda da mala'ikunsa da manzanninsa za ka yadda da littafansa za ka yadda da ranar lahira za ka yadda da kaddara mai kyau ko maras kyau amma in ka soke ka yi imani da Allah ba to duk sauran ma wargaje suke duk ba lalle ne ka yadda da su ba saboda haka abdalul a'mali al'imanu billahi ta'ala mafificin ayyuka kakam shine imani da Allah sai dai kuma anan akwai ishara cewa imani aiki ne eh imani aiki ne ba lafazi ba menene aiki aikin zuciya aiki ne da yake cikin zuciya sai baki ya furta sai gabobi su yi mai sai su tabbatar da su a aikace حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور أنا أنك أبو بوغلاوكو سبونا مناسبة munasaban lokacin annabi ya bada wannan amsa yayin da aka tambaye shi hadisin babban sahabin nan abu huraira Allah shi kare ya tariki abdurrahman bin fakhar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa lalle annabi to ila an tambaye shi ayyul amali afdalu wani aiki ne yafi falala faqala sai annabi ya ce imanin billahi wa rasuli imani da Allah da manzonsa ƙila sun mamaza sai aka ce sai wanne ƙala aljihadu fi sabilillah sai jihadi domin ɗaukaka addinin Allah kila aka ce sun mamaza sa'annan sai wanne kala ce hajjun mabururun aikin hajji barrantacce shine aikin hajjin da mutum bai saba wa Allah subhanahu Ta'ala ba annabi ya ce duk wanda ya je aikin haji bai yi alfaka ba bai yi bazaba bai yi Fasikanci ba to fa zai dawo ne ka yaumi waladatu ummu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi duk Allah tabaraka ta'ala ya kankare masa kurakuransa amma fahim bai ɗibi ƙaruma-ruma da yawa ba sannan kuma alhajjul mabruru laisa lahu jaza'un illa aljanna barrantaccen aikin hajji karɓaɓɓe a wajen Allah to baya da sakamako sai gidan aljanna saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka amma sai bayan imani da Allah kamar yadda malamai suke bayani tauhidi na ainihin uluhiyya da tauhidin rububiyya da tauhidin al'asma wa sifa wa rasulihi sannan da manzonsa musamman annabi muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akbara wa tinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'bad Allah illa bima shara'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mutun yake kiyaye waɗannan Wannan ƙa'idodi wannan shine kaso na farko sannan aljihadu fi sabilillah jihadi domin ɗaukaka addinin Allah mutum ya fita da ainihin makaminsa domin kare addinin Allah ya fita da makaminsa da ransa da lafiyansa da dukiyansa amma babu abin da zai dawo wannan shine babban jihadi sannan kuma sai jihadi kanana waɗanda suke karkashin wannan kaman da'awa kaman wa'azi kaman karantarwa da ainihin nasiha da sauran makamantan waɗannan sannan kaso na uku kamar yadda annabi ya ambata shine kubutaccen aikin haji aikin hajin da babu barna a ciki faman farada fihi al hajja fala rafata wala fusuqa wala didala fil hajji. kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya umarni saboda haka wannan ya tabbatar mana da cewa wato mafi girma a cikin imani ko a cikin kyawawan ayyuka waɗanda suka fi daraja imani da Allah wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin fi kitab iman a ainihin littafin imani babu man qala a babin wanda yake innal imana huwa al-amal lalle imani shine aiki saboda in kai imani da Allah to za a gani a aikace in kai imani da manzon Allah za a gani a aikace jihadi alama ce ta imani sannan kuma aikin haji wannan ma alama ce ta imani Sai حديث na gaba أبي ذر الغفاري رضي anhu عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي ركاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفطها عند أهلها قلت فإن لم أفعل قال تعين صانئا أو تصنع لأقرقا قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك wala hadisi na abu zarin al ne Allah ki kara yadda da shi an yi sabani wajen asalin sunansa saboda abu zarin al-gifari ya fi shahara wasu sun ce jin jundub juna ga amma mafiya yawa su kan bar shi abu zarin al-gifari kaman abu huraira shi ma ka san akwai sabani wajen asalin sunansa waɗannan sahabbai da suke da abu abu da yawansu wato sun shahara da wannan abu zarin al-gifari su abu huraira abu bakrata duk waɗannan mun karanta hadisansu abu zarin al-gifari radiyallahu an shine wanda yake da wato yana ɗaya daga cikin masu zuhudun sahabbai ya sa ma ya koma kauye a kauye Allah ya masa rasuwa shi bai zauna a binni ba ya ce abubuwan binni suna shagalar da shi ya ya koma kauye binsa don mutum ya je koma kauye ya zauna ai ya fi masa saukin rayuwa sai dai karka koma kauye kuma ka je kai ta aure kana sakewa kana ta tare yaya baka ba su haƙoƙinsu eh don ana samun haka abu zarri lilgifari radiyallahu anhu ya fito daga kabilan banu gifar wanda Allah ta'ala wato manzon Allah ya musu addu'a ya ce gafarallahu laha Allah ya gafarta musu radiyallahu anhu qala abu dhar bin al-gifari yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayu al-amal abtalu yace na tambayi annabi wani aiki ne yafi falala qala imanun billahi yace imani da Allah kun ga nan ba ta wa rasulihi ba saboda wa rasulihi ko ba a faɗe shi ba yana karkashin imanin billahi yana karkashin imani da Allah sannan na gaba wa jihadun fi sabili da kuma jihadi domin ɗaukaka addinin Allah sai mazu Allah ya shiru kun gane ya ambaci guda biyu bai ambaci wancan na ukun ba amma ba wai baya ciki bane saboda munasaba kowane lokaci akwai lokaci da yanayi da annabi yake bayani wani lokaci ya fadada wani lokaci kuma ba ya fadadawa amma su sahabbai suna ganewa kultu sai abu zari ne gifari ya kara da cewa fa'ayyar riƙabi abdalu ya ce to waɗansu wuyoyi ne suka fi falala to na akwai fasare-fasare da yawa saboda asalin wuya shine ka samu bawa ka saye shi ka 'yanta yadda ka yanta shi kana son kai ma Allah ya yanta ka dungurgum ɗinka daga wutan jahannama to ka kai dace ka sai bawa ka yanta ki yadda ka yanta ki to kai ma haka Allah zai yanta ka daga wuta wuta ba za ta shafe ka ba to zamanin da babu bayi fa sannan malamai suna fassarawa haka ma za ka ba da sadaka eh. ka ba da sadakan abu mai kyau ko kuma mai kauri ba ɗan kaɗan wanda la yusmin wala guni min juyin ba Lankana lulbin rahata tun hatta Min mato haifon abinda kuke so ku ɗauka ku bayar sai Allah ya ba ku aljanna sa za mu gani a amsa mai annabi ya ce masa aglaha samanan wanda kudinsa ya fi tsada wa fatuha inda ahliha kuma tafi daraja a wajen masu abin yasa duk abin da za ka ɗauka ka bane kasance yana da tsada to za ka samu lada da yawa yasa ko lahiya za ka yi ka sai lahiya wanda yake mai nauyi amma babu alfahari a ciki don karka sai lafiyayyen rago ka ce a zaga unguwan da rago kenan an zaga an zubar da ladanka ɗaya eh, in dai ka ce a zaga an zubar da ladanka kuma akwai waɗansu nikan wawaye ne za mu kira su ko rashin tunani ne ko rashin sanin ya kamata ne mutum fa zai yi abu da abin lahiyarsa amma yana gwaggwadawa yana son kowa ya zo ya gani har ma ɗaukan hoto yake yi yana ce gaki a wato ƙaton rago ko ƙaton bijimi to ka zubar da ladanka ai kamar mutumin da ya je umra ne ko yakin hajji yana ta ɗaukan hoto yana harbowa kenan ka harbe ladanka agalaha samanan wanda kudin ya fi tsada yanzu misali idan aka zo aka ce da abin nan rigan kawa gambari ehm, to bari buga misali ya ga makwabcinka sai malam eh, ina jin da wannan yadi da wannan yadi akwai bambanci ko kamar naka jin da wani su taro ne hakan nan ko wani roba-roba ne ko shidda ce banganta sosai ba eh ai kaga wannan wa gambari ga ta tana da abin nan wannan za mu dauka fari ne muke farin alawayo ai kudin su da bambanci idan wannan ya kai naira dubu ashirin mai yiwa wancan naira dubu goma to tsakani da allah idan ya kasance da wanda ya mallaki abin naira dubu ashirin ko kuma ce mutum ne guda yana da hali ya mallaki na dubu ashirin ya mallaki na dubu goma shi kuma wancan yana da na dubu goma ne kawai sai ya zo ya bada na dubu goma fi sabilillah shi kuma wannan da ya zo zai dauko na dubu ashirin zai dauko na dubu goma zai dauko na dubu ashirin kai sai ce bari dauko na dubu goma bayar in aka ce kai ka raba musu lada za ka ba su lada daidai wa daida akwai bambanci akwai bambanci saboda wancan yana da daman ya bada na dubu ashirin ya kamata ya bayar ba na dubu goma ba ba na dubu goma ba saboda haka haka wajen ba da kuɗi ma haka yin za ka sai abin lafiya haka yin za ka sai abin hadaya ko suna haka idan za ka ba da sadaka haka yin za ka ba da kyauta ka bayar mai kauri daidai yadda kai ma Allah zai baka lada mai kauri amma ka yi domin Allah don wannan shi ne don ko dubu ɗari ka bayar ba domin Allah ba wanda ya bada na ainihin dubu ɗaya saboda Allah kaga ya fi ka daraja da martaba ya ce sai na ce annabi fa illam ab'al idan ban aikata ba fa ban samu daman yin haka ba ba ni da mai tsada ba ni da mai muhimmanci kala ya ce to inu sani'a to duk wanda ya zo zai yi wani abu ka taimake shi eh, kamar mai sana'a ka taimake shi shine malamai suke fassarawa da idan ba za ka iya bayarwa da yawa ba to ka bada abin da ya sauka wani ma zai zo hula za ka dauka ka ba bashi kamar yadda ake kyauta da da mafiya yawa idan mutum ya je ya hadu da dattawa ko mai sai su dauki riga su baki sai ya dauki riga a baka babu wando eh saboda wando in ka samu guda ɗaya duk za ka yi ta maneji da wando za a iya ɗaukan wando a baka karka raina idan yana da kyau shi kenan ka yi amfani da shi mutum ya taimaka wa mai sana'a au tasna'u li akraka ko kuma ka ainihin sana'anta ma wanda ba zai iya ba amma ban da jarabawa eh don za a iya samun wani ustaz zai rubuta ne ko kowaye ba zai iya rubutawa ba sai ka ce a ah, to ke barin taimake ka fi sabilillahi nan kan ba fi sabilillahi bane exam malpractice ne tuwa-tuwa ce saboda in ka je ka rubuta masa za a baki makin a ce ya ci a ko kuma ya ce b to kunga ga wannan firya ce ƙarya ce saboda mai saboda ba iliminsa ba ne in bai ci ba bai ci ba kawai a tafiya haka amma kaga wani yana neman taimako da ya sai ka taimaka masa da abin da ya sauwaka ya hawa abin hawansa ka tura shi ko kuma wanda tijo ne ko zai dora kayansa ka dora masa shine abin da ake magana Ka yi abin da za ka iya qala fa illam af'al yace idan ban aikata ba fa wato ba zan iya ba qala tad'un nas min ash-sharr babban abu shine ka shari wa mutane Eh, unna ta mina min ka bar sharri wa mutane fa ha sadaka, bari sharri ma sadaka ne duk mutumin da kuke ganin san ya tashi tsiyansa zai iya yin fiya. to amma ka danna wannan wani yana kokarin zai dora kayansa kai ba za ka je ka taimaka masa ba to kar ka yi sharri wani ya zo zai taimaka ka ce kyale ki ai na ga ko sannu bai ce mana ba ba ruwanka ba ruwanka ka kyale wanda zai je taimaka masa tunda kai ba za ka je ba tasaddaqu biha ala nafsik wannan fa idan kai kai sadaka ne makanka saboda Allah tabaaraka ta'ala zai baka lada saboda haka wannan hadisi mahallu shahid shine imanun billahi imani da Allah wannan hadisi ya al-bukhari imam al ya fitar da hadisin kitabul itak a babin yanci babu ayyu rikabi abdal wato wace wuya ce tafi daraja a wajen Allah ita ce wanda take da tsada kuma mai abin yake ganin muhimmancin abin amma idan da zuciyarsa ya bada sadaka saboda Allah في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني منكرا تقوى تنقوى تنقوى حديثي أبايا wani hadisi na abdullahi da masud ne babban sahabin annabi kuma masanin alkur'ani radiyallahu anhu kala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na tambayi annabi ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki ne Allah yafi ƙauna ko yafi ƙaunuwa zuwa wajen Allah kala salatu ala ya ce yin sallah a lokacinta kada a bari sallah lokacinta ya fita kala summa ayyu sai nace masa sai wanne kuma qala thumma birrul ya yace sai biyayya wa iyaye kala summa ayyu sai nace sai wanne kuma kala aljihadu jihadu fi sabilillah ce sai jihadi domin ɗaukaka addinin Allah kala haddathani bihinna Lallai annabi ya faɗa min waɗannan hadisai walau istaqtuhu walau istaqtazattuhu da na nemi kari a wajen annabi la zadani da ya ƙara mun da na ci gaba da tambayoyi da manzan Allah zai faɗa mun saboda haka abu na farko a cikin wannan a cikin afdalu ko a haɓu ilallah shine as-salatu ala waqtiha wannan ya gwada mutum bai da imani ba zai tsaya ya kiyaye sallah cikin lokacinta ba kuma inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta na akhrajahu bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fito da shi fi kitab mawaqiti sala a ainihin littafin da yake bayani dangane da lokacin sallah babu fadli salati liwaqtiha wato babin falalan yin sallah a cikin lokacinta ba tare da angota ba kai babi na gaba babu kauni kirki akbaha tunubi wa bayanu ha ba'da akwai lokaci to shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh